radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VH na wannan lokaci da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare. Daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa. bayansa muna tafi da shirin nan na musan dokokinmu daga nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau to amma kafin a sauran abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha shida ga watan mayun shekara ta 2022 wanda daidai goma sha biyar ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu aure kuma san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha shida ga watan mayun shekara ta 1916 kasashen ingila da faransa suka yi watan dar kasashen gabas ta tsakiya a ƙarƙashin tsohon dalar usmaniya tsakaninsu su bayan yakin duniya na biyu ne dai kasashen biyu suka kulla wata yarjejeniya tsakanin su ta yin watandar kasashen larabawa na yankin gabas da tsakiya a wani lokacin na dai kasashen jordan iraki da palestino suka koma karkashin renan turawan ingila inda kasashen labanan da siriya kuma suka koma karkashin turawan faransa sai kuma wasu yankuna na arewacin iraki da wani bangare na gabacin kasar turkiya suka koma karkashin ikon rasha masu saurari ko kusan cewa shekaru 34 suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan mayan shekara ta 1988 sojin red army na tare soviet suka fara janyewa daga kasar afghanistan bayan mamayar kasar na kimanin shekaru goma a farkon shekara ta 1979 da sojin red army suka taimaka wa nur muhammad turki a juyin mulkin da yi wa abokinsa hafizullah amin daga nan ne sojin red army su dubu biyar suka shiga cikin birnin kabul na kasar afghanistan domin taimaka masa tare su dai tana ganin tsohon shugaban kasar na afghanistan ya fara karkata ne zuwa ga kasashen yamma domin haka ne suka taimakawa turki ya masa juyin mulki amma tun daga lokacin ne mutanen kasar afghanistan suka fara gwagwarmaya da sojojin gwamnatin kasar da kuma sojin red army waɗanda yawan su a lokacin ya kai dubu ɗari daga ƙarshe dai bayan asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa sojirar amina tare soviet sun fara ficewa daga kasar afghanistan a ranar 16 ga watan mayun shekara ta 1988 daga ƙarshe masu ware kwakwan san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau sha 16 ga watan mayun shekara ta 1997 sai seko shugaban kasar congo ya arce daga birnin kinshasa babban birnin kasar bayan da ya ga cewa 'yan tawaye sun kusa shiga birnin mabutu ya kwace mulki ne a shekarar 1965 sannan kuma ya share shekaru 35 yana shugabancin kasar kasar wadda take da ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa ta kasance a cikin talauci mafi muni ta yadda mabutu ya baiwa turawa damar yin wasosan arzikin ƙasarsa a daidai lokacin da mutanen ƙasar suke fama da talauci da ƙarshe dai madugun 'yan tawaye na lokacin lauren kabila ya samu nasarar kwaci iko da ƙasar a cikin shekara ta 1997 wanda hakan ya sa butu sai seko ya tsere zuwa kasar morocco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 shugaba putin na rasha ya bayyana cewa wanzuwar nato zuwa kasashen sweden da finland zai fuskanci martanin kasar dakarun haɗin gwiwa sun kashe mayakan ƙungiyar boko haram kimanin 300 a yankin tafkin chadi ministan harkokin wajen iran na halartar taron addu'o'in rasuwar tsohon sarkin haɗaɗɗiyar daular larabawa tun zuga cikakkun labaran shugaba vladimir putin na rasha ya bayyana cewa wanzuwar kungiyar tsaro ta nato zuwa kasashen sweden da kuma finland zai fuskanci martani daga kasarsa mr putin ya bayyana hakan ne yau litinin yayin wani taro na tsakanin rashar da kuma ƙawayenta na yankin da take kawance da su a fannin soji furcin na putin na zuwa ne bayan da kasashen na sweden da kuma finland suka bayyana shirin suna kasancewa memba a kungiyar tsaro ta nato sai dai ya putin ya ce shigar waɗannan ƙasashe a nato ba barazana ne ba ga ƙasarsa nan take amma rashar za ta mai da martani ga bazuwar kayayyakin soji a cikin waɗannan ƙasashen rundunar haɗin gwiwa ta dakarun wanzar da tsaro a yankin tafkin chadi ta mnjtf ta sanar da kashe mayakan ƙungiyar boko haram kimanin 300 a yankin hakakin rundunar kamaradun adegoge ya bayyana a wata sanarwa cewa an kashe mayakan 'yan ta'adda ne a wasu hare-hare da aka kaddamar sau talatin a makonnin baya-bayan nan goke ya ce ya lura kungiyar tana ƙara dogaro ne kan amfani da abubuwan fashewa don haka sun yi kyakkyawan shiri domin tunkarar 'yan ta'addan ya kuma ce sama da mayakan 'yan ta'addan da iyalansu dubu hamsin da biyu ne suka miƙa wuya ga dakarun na mnjtf a yankunan da suka kaddamar da farmakin sai dai rundunar ta ce ta yi hasarar mambobin ta shida wasu da dama kuma sun samu raunuka yayin farmakin majalisar ɗinkin duniya ta yi gargadi game da kara tabarbarewar fari a yankin kahon afirka a cikin shekaru 40 masu zuwa mataimakin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya mai kula da tsare-tsaren ayyukan ba da agajin shin kai ne martin griffiths ya yi wannan gargaɗin inda ya ce tuni matsalar ta shafi mutane sama da miliyan sha takwas a faɗin kasashen habasha somaliya da kuma kenya babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hakan ne bayan kammala ziyarar kwanaki biyu a ƙasar kenya inda ya ganewa idon sa halin da ake ciki a yankin gawan afirka mr griffiths ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen wannan matsala don ceto rayuka da al'umma sanadiyar tsanancin farin da ake fuskanta a cewar majalisar ɗinkin duniya da alamun waɗannan alƙaluma za su iya ƙaruwa nan da makonni masu zuwa ganin yadda lokacin damina wanda galibi yakan fara daga watan maris zuwa mayu a yankin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu voh daga birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya isa birnin abu dhabi domin halartar taron addu'o'i na rasuwar tsohon shugaban haɗaɗɗe don larabawa halifa ben sayed al nayyan wanda allah ya wa rasuwa a ranar juma'a da ta gabata tun dai bayan rasuwarsa ne shugabannin kasashe da na gwamnatoci ke zuwa kasar ta haɗaɗɗe don larabawa domin isar da sakon ta'aziyya bayan rasuwar khalifa bin zayyad al ne majalisar koli ta tarayyar haɗaɗɗen larabawa ta zaɓi muhammad bin zayyad a matsayin sabon shugaban ƙasar iran ta taya shi murna game da sabon mukamin nasa tare da fatan yin aiki tare a fagage da dama a amurka wani sakamakon jin ra'ayin jama'a na haɗin gwiwa da tashar nbc da jaridar washington post suka gudanar ya nuna cewa farin jinin shugaban ƙasar joe biden ke kara raguwa idan aka kwatanta da watan fabrairu da ya gabata sakamakon ya nuna farashin biden wajen amurkawa ya rugu har zuwa kashi 56 cikin 100 inda kashi 39 cikin 100 ne kawai na amurkawa ke goyon bayansa a cewar bayanin mafi akasarin amurkawa sun fusata da salon siyasar biden akan hauhawan farashin kayayyakin more rayuwa da tattalin arziki da tsaro akan iyakokin kasar lamarin dai na da nasaba da tashin farashin man fetur da abinci da kuma madara ta gari a kasar tashar nbc ta ce farin shugaba biden a yanzu yana kusa da na tsohon shugaban kasar donald trump wanda ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka shugabanci amurka da suka gaza zarcewa a wa'adin mulki na biyu binciken ya nuna cewa bukatun amurkawa a yanzu sun fi karkata ne kan ababe guda hudu da suka hada da shawo kan matsalar tsadar rayuwa farfaɗo da tattalin arziki da 'yancin kada ƙuri'a da kuma zubar da ciki to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da hutawa, ko barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba, musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. a cikin shirin namu na yau za mu taɓo batun nan na zaben ƙasan faransa wanda emmanuel macron shine shugaban ƙasa na farko a wannan zamani wanda bayan tafiyar da kowane ɓangare na manufofin ƙasashen waje da na cikin gida na wa'adi na farko ya sake samun amincewar jama'arsa sakamakon ya nuna cewa akwai miliyoyin faransawa da ke jin cewa emmanuel macron ya yi kokari duk da wasu manya da ke ganin bai taka rawar a zo a gani ba da kuma masu sukarsa a shafukan sada zumunta wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bambance-bambancen da ke tsakanin macron da marine le pen a bayyane yake watakila ba lallai ba ne wasu su so emmanuel macron ba amma waɗanda yake bukata sun fito sun yi masa rawar gani amma dai waɗanda suke bukatarsa sun fito sun yi masa rana music domin tattauna wannan batu na zaben kasar faransa ne maka gayyato malam abdulrahman abdu modibu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke da zama a kanon dabo don jin me zai ce kan kabli da ba'adin wannan zabe. To, mana Rahman na matsanka na masanin wannan harshe na faransanci da kuma wato mai shari'a akan wato yanayin kuma siyasan kasan faransa me zaka ce game da zaben nan da ya gudana ne tsakanin macron da kuma le pen kasan marine le pen asalin ubanta shi ne dama mai fati shi ya kawo wannan fati tun asali to su yan gurguzu ne kamar yan yan rikaudin na cikin faransa to shi kuma wannan macron ko da ke sun canja da fasalin kasar su a kamar da ba ce da su suna abin da ke kolis ne wanda fati ne wanda da shi yan de wanda ya na duniya na biyu ya ce faransa daga hannun nazi na jaman ya kafa to su ba yan gurguzu ba ne to amma suna da ra'ayi na cewa lallai faransa ma ta kasance tana da yancin kanta a cikin europe ba ta nuna ra'ayin kowa ba ta bi na farkin america ko na britain ba ta ingila ba adadin ingila da faransa da america da rasha suka ce ceci faransa daga hannun yan nazi su yan nazi za su mamaye faransa nan lokaci a shi da ya koma india london ya zauna daga london ne ya je kafa rundunar da su ta fara yakin jinta da ita faransa amma bayan ya kawo kuma shi abin da ya kawo da shi ma saboda wani ra'ayin nashi sun din a kasar neto din nan yasa amerika ta kutu-kutu ta kore shi zanga-zanga aka sa yan abin da yan university na sorbonne su yi shi sorbon kuma ita ce makarantar da girma tsakiyar paris ke. babbar university mai tsanin dari bai dawa ya suka wani shi daga mulki shi ya dama ya ce faransa ba shi da neto ba ba shi ba neto ke kuma don makami ne shi dan makami nukiliya da ke shi ya ishe shi ba sai ya shiga wani neto ba to ji kenan har ya kai ga cewa yana tabbarin amerika shin tana da isasshen gol kasan da can ita dala abin da ke ba ta daraja ne yawan gol da amerika ta boye a cikin wannan ajiyar ta ina shi da gwamnati maka a amerika shi zai mai da musu takardun kudin su ko ya je takardun dana su su ba shi kwacin gol da ke na wannan takardu ita ce ya kashi ya koyi shi wani to bayan ya kawo an kawo da shi daga mulki na baya bayan sanannen sun bi har zuwa yake gani kamar shugaba mitterrand wannan an yi da shi a shi shugaban mutane shi ya kawar da su daga kan wannan tsarin suka miƙa wuya ta hau a saka shiga neto amma su da burin su yi eh, european union wato kungiyar haɗin kai na turawan turai zalla kawai su ba masu maganar neto na america zaka ita neto ƙungiya ce ta america take biyo bayan yakin duniya na biyu don dai kawai ta kasa ma duk duniya ta kasance ta ke kan gaba musamman ma ita europe europe din da ita america ta tana hankoro ba wai irin kasashe ne namu na afirka ba a'a ita da rike europe din nan kamfan hannunta america da zama ita ce mai faɗa a kansu duk abin da suke ko ta sani amma ko da haɗin bakin kuma ƙasar ingila ƙasar ingila ta ce uwar gidiyar america kowa na san shi a duniya jirgin zuwa america ita ingila ce dama ke da rike duniya amma da ƙarfin america bayan kenan mitaran da ya zo sai juya kadar akidar ita da suka shiga neto su makon da suka zuwa na hanya aka fara da kan wannan da suka suka suka bayan shi za a kwashe shugabanni da da kai kafin shi makon su mari kan kuma ta yama ta ubanta sun zamanin kawul da aka kawar da wasu nasu faci su kamar yin kamar da ka ce yan ma eh, yan nati na na na na na tura ne na ita na kasar germany amma su su faransa ne ta kasance wargiyar kanta ko ba su baki a kansu baki ne ba sa su musamman bakin da suke magana su a nan musulmai yan algeria yan laraba da suka taka gida inda kira can ita faransa yana algeria da tunisia mulkin mallaka na ta ce algeria ta zama shashi na kasar faransa da kyar aljiyar ta sha ta samu yancin kanta bayan tafka yaƙi na wajen shekaru bakwai ana kashe-kashe ko da suka kafa nasu fari su shi jean marie le pen ya kasa ya ce to faransa za su samu yancin kanta a sa masu faransawa ne kawai ba tare da an samu wasu jinsi da macin kasansu ba da farko dai har ma da masu yahuda ba su yahuda ma daga baya suka manta da maganar yahuda suna da cewa yahuda sun yi karfi a kasan suka manta da su to kaga shi kamar macron shi ma cikin zuci yahuda to su ka suka face kasar yanzu ke hannun su yan nata ne suna cikin neto nan tun shekara da shekaru kuma suna karkashin amerika nan da karfi da yaki wasu yan jari hujja ne sosai na jin tsara duk masu kuɗi bayan latin kaya yanzu wannan mayarin ta ɗauki madadin ubanta da fati da zo ta hau ta ci gaba da kamfen har kuma ta yi ƙarfi yanzu da kayan su faransa yanzu a asalin faransa na masu jinin faransa sun fara jin jinin bakin su ma ina za ta samu wuriya masu yawa to amma yanzu kowa ya kalli wannan zaben ya san cewa dai akwai da <laughs> matsala da ya kasa da ya manna wata da ta kada wannan mutum to Allah dai fi sani mu mun san cewa ta yi rawan gari to mana rahman me yasa zaben ne aka yi zafi kusan karshe din nan me yasa yayi zafi eh to zafi ke na ka saboda su wa'annan su makon da gani ita ka asalin su yahudawa ne ita biya kaka da kakanni su yahudawa ne baki ne a kasar faransa ba su ne asalin ƴan tsayin faransa ba to su kuma wa'annan su lafiyar din su ne asalin ƴan faransa su ba su jin halin zambiza na jinya cikin su yahudawa to su suna son lallai a kira duk wani ba kwacin da su in suka mulki ka ga dukkan fadin da zai dama har ta yi sallah za ne a cikin kasar ta zama ake magana da baki ne larabawa da suke rarra gida yanzu sun kashe faransa kashi ashirin da biyar na masu addini na kasar faransa in ka cire ɗan katolik sai sai musulmai kuma duk yawancin su laraba ne da yan pakistan ne yan kasar dai laraba da kasani da kuma sauransu har da iran naku da nan ke dai sai suka ka. kuma da ke a fi wannan su america cia wannan fati ne su kuma zaki gani to ce za su suka ce zaben da karfin ta kuma ce su san cewa lallai an fi karfin su ba da da wuri aka fi su ba a da wayo aka fi su shi nan magana da kuma kuɗi an nuna su karfin kuɗi ko. bayan zaɓen da aka yi makaron ya yi wasu kalamai wanda ke nuna cewa wasu da suka zaɓe shi ba wai sun zaɓe shi saboda ra'ayinsu ba ne a saboda sanakin kin ra'ayin lefen ne me za ka ce har duk magana da mun koma baya ke sun ki le pen saboda su suna kin baki wanda suka zaɓe shi kuma saboda su suna su baki ne su zauna ƙasar ta shi magana a su laraba su koma ko su zaɓi shi wannan yanzu mako har da da ba ta son mako yanzu saboda irin abin da wanda ya gabata da gare shi ma ƙasar laraba musamman ƙasar libya da ƙasar syria da irin abin da aka yi ma kaddafi to sun yanzu sun gwammace kuma gara su koma bayan mako zaɓe shi akan in wancan ta hau koran za a yi daga ƙasa musamman da ba su da takardun zama a ƙasa koran za a yi to ga kuma wani sun haifaffu na cin ƙasa musamman a cin garin da ke a marsai na larabar suka fi yawa a yi saboda haka su dole sun gwamnati su koma ga kura da su da sani kan wace masu sani ba ta zo da hausa ko zai daga kasa ba za shi gaskiya ce kuma da so wancan za a na rikawa na marie ba za su so shi ba hadda kuma yahuda da suke cin kasan ba su irin wannan ra'ayi. to masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen kashi na farko na shirin afirka a yau har sai allah ya kai mu kashi na biyu a maimakon malam abdulrahman abdu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke zama a kanan daban najeriya ni awal kunyan da shirin na gabatar nike cewa sai wani lokacin yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. sunana Musa Usman ɗan Fulani daga Ilorin state Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira da babbar murya ga 'yan uwana matasan Najeriya da cewa mu guji yin bangar siyasa. kar ka yadda wani ɗan siyasa ya zo ya ribace ka da wasu yan kuɗaɗe yan kalila ya sa ka ka ka ɗauki makami ka saba wa ubangijinka banda haka kuma ka tuna cewa ci hayaransa suna ƙasashen waje suna karatu amma kai sabida kai talaka ne yana buƙatar lalata ma rayuwa wai ka ɗauki makami ka je ka afka ma dan uwanka musulmi domin ka gyara ma siyasarci na gode da wasu ta iran ku tashi lafiya alaikum radio BOH Tehran mai magana Kwamaret Ilyasu Yakubu Digawa ita ga dau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina akan matakin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na bawa sa umarni duk wanda yake son tsaya wa takara a zaben 2023 ya ajiye mukaminsa to hakan abu ne mai kyau kuma shugaba Muhammadu Buhari bai makara ba hakan yayi daidai muna goyon bayan wannan mataki da shugaban shugaban kasa Muhammad Buhari ya dauka- muna fatan kwalliya ta biya kudin sabulu kuma muna fatan ministocin da aka basu umarni waɗanda suke buƙatar tsayawa takara za su ajiye mukamansu domin su je su tinkari yaƙin neman zaɓe ga talakawa da fatan Allah ya ba mu sa'a muna godiya biyo Tehran mai magana Kwamar Iliyasu Yakubu Digawa ita su ga jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana na Hassan Talba George Fortescue. Ina so amfani da wannan dama mu jinjina ga 'yan majalisunmu masu wakiltar mu a Zombi kudancin jihar Yobe a bisa kokarin da suka taka da jajircewa na ganin kudancin jihar Yobe ta cika ba. Kamar eh, Honorable Senator Ibrahim Ahmed Bomai and Honorable Ibrahim Umar sun taka rawar a zuwa gani a kudancin jihar Yobe sun yi aiki tukuru. Al'ummar kudancin jihar Yobe suna kiransu su zo su maimaita ta da hizimin Allah a bisa kokarin da suke da jajircewa na tallafa al'umma da kuma kawo musu ayyukan ci gaba daga ƙarshe muna musu fatan alheri muna musu addu'a da fata na gari Allah taimake su kuma Allah ba su nasara akan karagar mu. daga mai sauraron ku Hassan Talba George Fataskum ku huta lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu tsokacin da nake son in yi yau bisa matakin da shugaban ƙasar Nijeriya doka Muhammadu Buhari Allah ƙara mai ƙarfin mulki wannan mataki ya yi daidai duk da ya kamata ma a ce tun da farin aka ɗauke shi an ɗan yi retar amma babu retar yi daidai muna kira ga al'ummomi na Nijeriya su bi cancanta kasibi bi su bi cancanta saboda su zaɓa ma kansu wani wanda ya fi alheri cikin su saboda mai ɗaki shi san inda yake mai yoyo a gake kenan su yi kokari su bi cancanta su diba cikin jihohin su da gundumomin su su suka san abin da ke musu ciwo saboda mai ɗaki shi san inda yake mai ruwa kenan shine muke musu fata alheri ubangiji Allah zaɓa musu mafi alheri tsakanin su Allah ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya da jamhuriyar Nijar gaba ɗaya ubangiji Allah ya taimake su su yi zaɓe lahiya su kare lahiya mai muku magana alkasun baba ma a har daga jihar agadas salamu alaikum assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar yau ina so ku ba ni dama in bayyana ra'ayina a dangance da matakin shugaba muhammadu buhari najeriya da ya ce duk wanda yake son jami'in gwamnati yana son ya hau takara to ya kamata ya ajiye makamin shi hakika hakan ya yi daidai domin za a magance matsalar cin hanci kuma za a magance almundahana da dukiyar kasa hakika wannan ya yi daidai kuma muna fatan za a bi doka domin a zamna lafiya da da fatan muna wa najeriya fata na gari allah ba ta shugaba mai adalci wanda zai hudda mata kitse daga wuta mai magana isu ne maɗatte da magana maganar jamhuriyar nijar na kiraye daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar biyu na hausa ku tashi na to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stana da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun yi magana dangane da marhalolin saukar alkur'ani mai girma inda muka bayyana cewa akwai sauka iri biyu akwai na ranar bi'isa wanda aka saukar masa da alkur'ani mai girma a dunkule sai kuma dare lailatul qadri inda aka fara saukar masa da alkur'ani daki-daki a nan ne wato ayoyi biyar na farko daga cikin suratul alaq suka fara sauka a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da imanin abu talib salamullahi alaihi ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma dan uwa shaƙiƙi ga mahaifinsa Abdullahi salamullahi alaihi malaman addini musulunci shi'a da sunna sun kawo a cikin littattafansu kan cewa abu talib salamullahi alaihi musulmi ne kuma sun tabbatar da hakan da hujjoji kwarara a cikin littattafan tarihin addini musulunci gaskiya al'amarin dai shine da mutum zai karanta wa na littattafai zai mamakin yadda wasu suke kafirta abu talib salamullahi alaihi ko da yake da dama sun san cewa ba a kafirta abu talib ba face don shi ne mahaifin manya-manyan bayan allah ta'ala kamar aliyu da abu talib salam daga cikinsu dai akwai waƙoƙinsa da suka tabbatar da cewa shi musulmi ne kamar inda yake cewa wallahi ba za su kai gare ka da jama'arsu ba sai sun turbuɗe ni a cikin ƙasa ka bayyana al'amarinka ba tare da ka gamu da wata na ƙasa ba kuma ina maka bushara da wancan ka ji daɗi da haskaka idanun muminai ka kira ni kuma na san lalle kai mai nasiha ne kuma haƙiƙa ka kira kuma sannan ka kasance amintacce kuma haƙiƙa na san cewa addinin muhammadu yana daga cikin mafi alkhairin addinan mutane wannan kamar yadda ya zo cikin albidaya wa nihaya na ibnu kathir kenan mujalladi na uku shafi na 42 da wasu littattafai da dama a wata kasidar dangane da takardar da mushrikai suka rubuta suka ajiye a cikin ɗakin kaba na takunkuman da suka ɗora wa musulmi bayan da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labarin cewa gara ta cinye takardar shine abu talib yake cewa dangane da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shin ba san cewa an gano cewa muhammadu manzo ne kamar musa kamar yadda aka rubuta a littafin farko wannan kasidar ta zo cikin sharhin ibn hisham mujalladi na ɗaya shafi na 373 wannan kaɗan kenan daga cikin malaman sunna wa'anda suka tabbatar da cewa abu talib musulmi ne sai dai abin mamaki shine kan cewa wa'anda suka ruwaito hadisan kafirta abu talib salamullah alaihi ba su taɓa ganinsa ba kuma ba su ruwaito hadisansu daga wa'anda suka ga abu talib salamullah alaihi ba gaskiya al'amarin dai shine abu talib ba shine ya fara shan wahala a hannun makiya ali da abu talib alaihi ba duk wanda yake kusa da shi ko yake da dangantaka da shi sai da aka yi masa irin wannan a tarihin musulunci masu bincike su shiga bincike don su gano gaskiyan abin da ya faru sai dai wannan ba zai cutar da su da komai ba kuma ba zai rage matsayinsu da allah ta'ala ya ba su a duniya ba bellantana na lahira inda a wasu ruwayoyi sun zo cewa aliyu da abi talib salam shine zai kula da al'amuran raba 'yan wuta da 'yan aljanna gwargwadon matsayin mutum a wajen allah ta'ala gwargwadon masu hasada da kuma maƙiyansa to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun zuga shirin nan na musan dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوها a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri a cikin shirin da ya gabata mana nan dai muna bayani ne akan maɓuɓɓugar dokoki na musulunci kamar yadda muka sani ne muna ƙoƙari mu nuna cewa dokoki akwai na addini akwai kuma waɗanda ba na addini ba to muka ce bari mu fara da na addini din nan to shine muka shigo dokoki na addini wanda suka shafi shari'a kenan kuma dokokin addinin nan muka ce akwai maɓuɓɓugar dokokin ta yadda ina ne maɓuɓɓugar shari'a maɓuɓɓugar shari'a muka kawo zancen alkur'ani da sunna su ne asasi su ne masdari na farko akwai waɗansu maɓuɓɓuga da za su zo bayansu amma dai waɗannan su ne na asasi to a cikin shirin da ya gabata mun yi bayani akan alkur'ani ma'anar alkur'ani meye a cikin alkur'ani ba kurun duk gaba ɗayan ayoyin cikin alkur'ani dokoki ba ne a akwai abubuwa daban-daban kamar da inda muka yi ishara a wancan shiri ɗin to da muka zo zancen dokoki da ke tattare a cikin wannan littafi mai tsarki akwai na hani wanda allah ta'ala yake hana mutane su yi wasu abubuwa ta hanyar ayoyinsa masu tsarki da yake sakuwa da su akwai kuma umarni wanda za mu ga Allah subhanahu ta'ala a cikin waɗannan ayoyi na umarni yana kawo waɗansu abubuwa da a ciki yake ba da umarnin a aiwatar da su to wannan ko kuma waɗannan ayoyi sawa'un na umarni ne ko kuma na hari shi ɗan adam mu a matsayinmu na mabiya addini waɗanda muka zo mu yi bautan Allah subhanahu wata'ala ba kowannenmu ne zai ce zai buɗe alkur'ani da kansa ya ɗauko aya ya ce zai je ɗabbaka zai aiki a kan cewa wannan ayan a bisa fahimta ta umarni take yi barin jan umartu a'a barin buɗe ƙur'ani in gani wannan aya a fahimta ta hani take to barin hannu irin wannan in aka ce kowa ya haka saboda kurin ya iya dan ya dan iya larabci wasu ma ba ma larabcin suka iya ba a'a qur'ani za su dauko fassara zuwa wani yare ko yaren turanci ko an fassara shi zuwa hausa ko an fassara shi zuwa wani yare da sun fahimci wani abu su ce a to ai qur'ani ya ce kaza abin da suka fahimta sai su to wannan hani ne ko kuma wannan umarni ne ba irin wannan shine fahimtar dokokin da ke cikin al'amura na alkur'ani ba dalili shine cewa in an ce alkur'ani maɓuɓɓuga ce ta farko na dokokin addinin musulunci to waɗannan ayoyin da suka zo da umarni ɗin ko kuma suka zo da hani a cikin wannan littafin matsarki sai fa an tsaya an yi bincike mai zurfi sai mutum ya san ilimin adabi sai mutum ya san ilimi na nasir wal mansukh wasu ayoyi ne suka soke wasu waɗanne ayoyi ne akan gaba waɗanne ne ba akan gaba ba sai mutum ya san asbabun nuzul ma sau da dama waɗanne mai dalilin saukar da wannan aya ko wannan sura sannan sai mutum ya san ilimin balaga don ta shi ma zai iya samun fahimtar waɗansu daga cikin ainihin ayoyin bisa yanayin lugga ta larabci ma wato ilimi ne mai zurfi da ilimin tafsiri ma na ayoyin nan ilimin ma'ani na ma'anan waɗansu daga cikin waɗannan ayoyi da suka sako to anan ne muke bayanin cewa kasamtuwar ƙur'ani maɓuɓɓuga ta farko ta shari'ar musulunci dokokin allah subhanahu wa ta'ala to a nan fa shi ne dalilin da yasa aka samu waɗansu jama'a waɗanda ake kiransu mushtahidai mushtahidai dinnan su ne suke kutsawa sun ba da lokacinsu shekara da shekaru sun yi karatu mai zurfi suka fahimci ayoyin nan suka yi ilimi mai zurfi ta kowane ɓangare domin su iya ciro dokokin da ke cikin wannan littafi mai tsarki waɗannan ilmomin da suka karanta suka ba da shekara da shekaru suna yi dalili don su iya tsamo dokokin da hukunce-hukuncen da ke cikin wannan littafi mai tsarki shi yasa ake kiransu da mushtahidi to idan kai baka kai ga wannan marhalan ba baka ba da lokacin ka kayi wannan karatun irin nasu ba waɗansu za ga shekara arba'in suna karatu ba waɗansu fiye da haka suna ba da lokacinsu domin su fahimci haƙiƙanin waɗannan masdarai na addini ɗin nan wannan musamman masdari na farkon na alkur'ani kafin mu zo nan gaba za mu zo mai magana akan masdari na biyu shine ainihin sunna to za ka ga sun ba da lokaci sun yi karatu mai zurfin gaske domin su tsamo hukunce-hukunce daga cikin wannan littafi mai tsarki domin al'umma su iya fahimtar waɗannan hukunce-hukunce cikin sauƙi bisa wannan tsamowa da mashahidai suka yi bisa wannan ba da lokaci da mashahidai suka yi suka iya ciro wannan hukunce hukunce to idan an samu wani wanda ya bada lokacinsa ya yi wannan aiki to al'umma waɗanda ba su iya bada lokacin su yi wannan aiki ba to su suke zuwa su yi masa takalidi wajen fahimtar waɗannan dokoki na Allah subhanahu wata'ala hukunce-hukuncen Ubangiji da aka tsamo daga cikin wannan littafi mai tsarki. kamar inda muka sani ne ubangiji subhanahu ta'ala hukunce hukuncen da yake sawowa a cikin littafinsa mai tsarki a cikin alkur'ani hukunce hukuncen da suke zuwa a dunkule ba bitafsil ba ne ba a rarrabe suke zuwa ba a dunkule ne to in ku sun zuwa a dunkule ka je kai kuma baka yi karatu mai zurfi ba don ka iya rarraba su sai ka fahimce su a dunkule sai ka zo ka ce kai ma za ka aikata su a dunkule to sai ka kai kana tsammani kana ibada amma kuma ba ibada kake ba sai ga kana yin wani abu kai kana cewa kana aiki da dokokin Allah amma kuma ba da su kake aiki ba domin fahimtar da kai musu a dunkule ba haka Allah ta'ala yake so a aiwatar da su ba su ku waɗancan da suka yi ishtihadi suka ba da lokacinsu suka yi bincike mai zurfi suka tsamo waɗannan hukunce-hukunce to kaga su sun ba da lokaci sun tsaya sun yi abin da ya dace su yi na iya fahimta waɗannan abubuwa kuma sun fahimce su suka tsamo su shi yasa ake son in kai baka kai wannan marhalan ba to ka shiga wadi ka shiga wani bangare na yin takalidi da irin waɗannan saboda haka ashe alkur'ani mai tsarki a matsayinsa na masdari na asasi na dokokin Allah ba littafi ne da kowa zai kutsa cikinsa saboda kurin ya iya karanta alkur'ani ko ya ɗan san wasu ma'anoni na larabci ya ce shi da kansa zai tsamo dokokin ya fito da su ba shi sana ga waɗansu waɗanda suke cewa su Alƙur'ani kurin suka dogara da shi ba ruwansu da sunna sai ka ga cewa sun shiga cikin wani hali akwai waɗanda ake kira su ƙur'aniyun ƙur'aniyun mai suke cewa abin da suke cewa shine wani magana wacce ta ɗauko asali tun bayan wafatin manzo da wani daga cikin mabiya manzo ɗin nan ya yi wani abu wanda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kawo masa littafi da tawada zai rubuta wa mutane waɗansu abubuwa waɗanda ba za su ɓace ba a bayansa shi wannan wanda yake tare da annabi tare da sauran sahabansa shi ma yana nan a gurin sai ya ce da sauran sahaban kada ku ba wa annabi littafin nan kada ku ba shi wannan tawada ɗin nan da wannan takarda da ya ce ku bashi takarda da tawada kan ku bashi saboda haka sai yake cewa kafana kitabullah wai littafin Allah ya isar mana to abin da yake mai matsala a nan hana wancan littafin da manzo ya nema ko kuma hana eh, takarda da tawada din da manzo ya nema a bayar da ya ba an ba shi yayi bayanin abubuwa din to wannan bayanin da zai ya zama sunna wannan sunna ita ce take fassara alkur'ani din amma shi wannan bawan Allah sai ya ce wai kafana kitabullah littafin Allah ya isar mana wato ba sa bukatar sunna din kenan tunda abin duk da zai fito daga manzo manzo sallallahu alaihi wasallama sunna ce insha Allah nan gaba a shirinmu na gaba za mu zo bangare na masdarin dokokin musulunci masdarin shari'a na biyu maɓuɓɓugan shari'a na biyu wanda shine sunna za mu yi bayanin me ma'anar sunna to waɗannan da yau ake kiran su ƙur'aniyun za su shiga ƙur'ani su binciko su ɗauko ayoyi su fassara su su bi su yadda suke so takalidi suke wancan wanda ya ce ka fana kitabullah din can suna bin shi ne akan cewa wai littafin Allah ya isa mana ba ko za ka fahimci littafin Allah kai kai ɗai ba tare da ka nemi taimakon sunna ba domin sunna mai fassara alkur'ani din nan bisa stamfin da Allah ya yi masa shine manzo sallallahu alaihi wa sallam babu wanda zai iya fahimtar alkur'ani ba tare da hanyar sunna ba in ka ce ba ruwanka da sunna ba za ka nemi taimakon sunna ba don ka fahimci alkur'ani to kana nan cikin fagamniya domin ba za ka fahimci ƙur'anin yadda ya kamata ba shi yasa muke bayanin cewa in an ce alkur'ani maɓuɓɓuga ne na shari'a dokokin allah maɓuɓɓugansu dokoki na addini na shari'a maɓuɓɓugansu na asali shine alkur'ani to ba yana nufin kowa ya je ya buɗe alkur'ani ya ce shi ya fahimci aya kaza aya kaza tana magana akan kaza ne to bari je aikata kaza da kaza sai ka ga mutum yana cikin wani hali shi yana ganin yana aiki da alkur'ani amma kuma ba da alkur'ani yake fahimta yake aikin ba domin fahimtar da yi ba fahimta ce sahihiya wacce ya cancanta ya bi ba to ala hal a dunkule abin da muke so mu nuna shine masdari na asasi na alkur'ani da muka bayani a kai yana buƙatan a yi wani abu kenan na ijtihadi kafin a iya fahimtar hukunce-hukuncen da ke ciki to akwai waɗannan suka yi wannan suka tsamo hukunce-hukuncen suka ciro su su ne ake kiransu mushtahidai waɗanda ba su yi haka ba to wajibi ne wajen aiki da alkur'ani da fahimtar dokokin da ke cikinsa su yi takalidi da waɗannan wanda suka yi ishtihadi na suka iya tsamo waɗannan hukunce-hukunce to ga shi mun ɗauko bayanai kuma an ce lokaci ya yi za mu tsaya a nan insha sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin mani karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya mataki na kasa da kasa ta fuskoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu a yau shirin namu zai dubi ne dangane da kisan gillar da sojin isra'ila suka yi wa fitacciyar 'yar jarida ta falastino wato shirin abu akla a ranar laraba da ta gabata a lokacin da take ɗaukar rahotanni bayan wani farmaki da sojin isra'ilan sa kai a garin janin da kuma abubuwan da suka biyo bayan wannan kisan gilla da aka yi wa wannan 'yar jarida wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin ranar laraba goma sha 11 ga watan mayan shekara ta 2022 da muke ciki ne sojin isra'ila su kaddamar da wani farmaki akan al'ummar garin jenin na Falasɗinu, wanda yake yankin gabarimacin kogin jordan da nufin kama wasu daga cikin palestinawa musamman ma da 'yan kukurma daga cikinsu ko kuma wasu daga cikin waɗanda isra'ilan take zargin su da tayar da yamutsi a lokacin da sojojin isra'ilan su kaddamar da wannan farmaki wasu daga cikin manema labarai suna a wurin suna kuma ɗaukar rahotanni kai tsaye 'yar jarida shirin abu akela wadda take wa gidan talabijin na aljazira rahotanni daga palestino a daidai lokacin da take cikin ɗaukar rahotanni na kai hare-haren da sojin isra'ila suke yi akan al'ummar yankin garin janin wani daga cikin sojin isra'ila ya harbe ta hallahira wannan lamari dai ya fuskanci martani daga sassa daban-daban na duniya musamman ma dai ganin cewa al'amarin ya faru ne a daidai lokacin da shirin abu akila take gudanar da aikin ta na ɗaukar hoto wanda kuma hari ne wanda isra'ila ta kai da kuma kisa na ganganci wanda kuma irin wannan ta sha faruwa a lokuta daban-daban to amma a wannan karan abin da ya faru a bainar jama'a ya fi zama babban dalili akan ayyukan wuce gona da iri da isra'ila take yi akan fararen hula da kuma 'yan jarida musamman waɗanda suke bayar da rahotanni kan hakikanin abin da yake faruwa bayan kai wannan hari da kuma kisan gillar da isra'ila ta yi wa shirin abu akila gwamnatocin kasashe daban-daban sun fitar da bayanai kamar da kuma kungiyoyi na ƙasa da kasa sun fitar da nasu bayanan da kuma kungiyoyi na yankin gwamnatin ƙasar qatar ta fitar da bayani wanda yake yin allah wadai da kakkausan murya dangane da kisan gillar da aka yi wa shirin abu akila sannan kuma gwamnatin kasar katar din ta ce wajibi ne a bi kadin lamarin ta hanyoyi na shari'a domin hukunta dukkanin waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da wannan ta'asa ita ma ta bangaren majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani bayani wanda a ciki take yin allah wadai da wannan kisa sannan kuma ta yi kira da a gudanar da bincike wanda zai haɗa bangarori na ƙasa da ƙasa domin tabbatar da hakikanin abin da ya faru kamar da kuma kwanaki biyu bayan faruwar lamarin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da nasa bayanin wanda shi ma a ciki ya irin wannan kira ita ma kungiyar tarayyar turai ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta yi allah wade da kuma nuna alhini akan hakikanin abin da ya faru da kuma tabbatar da cewa an gudanar da bincike na gaskiya domin hukunta masu hannu a cikin lamarin a nata bangaren gwamnatin kasar amurka ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta nuna cewa ta damu matuka kan hakikanin abin da ya faru amma kuma ba ta yi allah wadai da abin da isra'ilan ta yi na kisan gillar ta yi wa 'yar jaridar wadda take da shaidar zama ta 'yan ƙasar amurka lokaci guda kuma take da shaidar zama ba falasɗiniya a nata bangaren gwamnatin kasar iran ta fitar da nata bayanin wanda a ciki take bayyana cewa abin da ya faru yana nuni ne da hakikanin isra'ila da kuma aƙidar da aka kafa sojin isra'ila a kanta na yin kisan gilla a kan kowane dan adam sannan kuma da yin amfani da dukkanin karfi wajen murkushe hakika gwamnatin ƙasar syria ta fitar da nata bayanin wanda ita ma a ciki ta yi allah waje duka kausan murya tare da bayyana cewa har kullum isra'ila gwamnati ce wadda aka gina ta akan shan jini da kuma cutar da bil'adama kamar da kuma babu wanda ya tsira daga irin waɗannan aika na kisan gilla na isra'ila ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta fitar da natar bayanin wanda a ciki ita ma ta yi kakkausar suka tare da nuna alhini kan kisa na shirin abu akila sannan kuma ta isar da saƙon ta'aziyya ga iyalan mamaciyar ƙungiyoyin jihadin islami da hamas na palestino da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya na palestinawan sun fitar da nasu bayanan daban-daban wanda suke yin allah wadai daga kakkausar murya kuma yin kira da dauki fansa a kan jinin shirin abu akila ƙungiyar alhusi ta ƙasar yaman da kuma ƙungiyar gugurmaya daban-daban na ƙasar iraki sun fitar da bayanai daban-daban waɗanda suke yin allah wadai da wannan mummunan aiki na kisan gilla da isra'ila ta yi wa shirin abu akila kamar da kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ita ma ta yi nata kiran da kuma yin kira da gudanar da bincike wanda zai haɗa ɓangarori daban-daban kamar yadda su ma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun fitar da nasu bayanan daban-daban wanda suke dagewa akan cewa dole ne a ɗauki matakai na ladabtar da isra'ila akan wannan mummunar ta'asa da ta aikata to sai dai ana ta bangaren gwamnatin falasɗinawa ƙarƙashin jagorancin mahmud abbas ta bayyana cewa ba za ta taɓa yadda isra'ila ta kasance wani bangare na gudanar da bincike akan kisan gillar da aka yi wa shirin abu akila ba domin kuwa isra'ila ita ce mai laifin ita ce kuma wadda ta aikata laifin kisan gilla saboda haka bangarori daban-daban na ƙasa da kasa suna da haƙƙin shiga cikin wannan bincike sannan kuma a gabatar da batun gaban kotun manyan laifuka ta duniya domin hukunta isra'ila akan wannan batu gwamnatin falas ɗin ta ce ba za ta taɓa yin wasa da wannan batu ba domin kuwa shiru akan ayyukan da isra'ila take aikatawa shine babban abin da ke karfafa gwiwar ta wajen ci gaba da aikata irin wannan ta'asa akan al'ummar palestino sai dai wani abu wanda ya faru a ranar juma'a a lokacin da ake shirin rufe gawar shirin abu akala a mahaifarta da ke birnin kudus shine babban abin da ya fi daukar hankali wanda ya kara daga hankulan al'ummomin duniya inda sojin isra'ila dauke da bindigogi suka zo suka hana wurin da za a fitar da gawar domin isa wurin da za a bizne ta bayan da suka killace wurin sun kuma shiga lakaɗawa mutanen da suke wurin duka hatta waɗanda suke ɗauke da gawar inda gawar ta faɗi na wani ɗan lokaci kafin daga bisani a sake ɗaukar ta wannan lamari ya ɗaga hankulan al'ummomin duniya musamman ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin 'yan jarida waɗanda suka jaddada wajibcin gurfanar da isra'ila da kuma hukunta ta akan wannan mummunan laifi da ta aikata tashar aljazira a nata bangaren wadda shirin abu akila ke aiki mata da rahotanni daga dino ta ma ta fitar da nata bayanan na ganin cewa an mika wannan batu ga bangorin shari'a na ƙasa da ƙasa sai dai ra'ayoyi na jama'a a palestino suna ganin cewa irin matakai da wasu daga cikin gwamnatocin ƙasashen larabawa suke ɗauka musamman ma masu hankoran kulla alaka da isra'ila yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke karfafa gwamnatin yahudawan isra'ilan wajen cin karanta babu babbaka akan al'ummar falasɗinu da ma al'ummomin larabawa domin kuwa tana samun cikakken goyon baya ne daga gwamnatocin kasashen yammacin turai da kuma 'yan koransu daga cikin kasashen larabawa wasu daga cikin al'ummomin falasɗinawa sun yi kira da cewa wajibi ne al'ummomin ƙasashen larabawa su miki tsaye domin tilastawa gwamnatocinsu yanke duk wata alaƙa ta tsaro ko ta siyasa ko ta kasuwanci tattalin arziki a tsakaninsu da isra'ila bayan faruwar lamarin isra'ila ta fitar da bayani wanda take nuna shakku akan cewa ko sojin isra'ila ne masu ga aikata wannan kisan gilla inda ta yi yunkurin ɗora alhakin hakan akan bangaren falasɗinawa to amma dai daga bisani dukkanin dalilai sun tabbatar da cewa isra'ila ce ta tafka wannan ta'asa inda jaridar haaretz ta isra'ilan ta fitar da cikakken rahoto dangane da yadda aka yi wannan kisan gilla inda jaridar ta bayar da rahoton cewa wani sojan isra'ila ne wanda yake da tazara ta mita 190 tsakaninsu da inda shirin abu akila take tsaye take bayar da rahoto ya harbin kuma ya same ta da harsashen bindiga a gefen kunnanta wanda kuma a nan take ta rasa ranta masana da dama akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma tsaro suna ganin cewa irin waɗannan laifuka da isra'ila take tafkawa suna ɗaya daga cikin manyan abubuwa waɗanda za su ƙara bata sunanta da kuma ƙara fito da haƙiƙanin fuskarta a idan duniya musamman ma ganin cewa ayyukan da take aikatawa na kisan kiyashe mafi yawa suna ƙarewa ne akan fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba. jama'a masu hawaye lokacin da muke da shari'a suke ma'anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you to don nan zamu kakari sai Allah kama gobe za a ji mu da don jigon kafin lokacin abin kowa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you